رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درين لليتنين 23 ga watan shawwal hijira 1441 wanda ya dace da sha biyar <clears throat> ga watan june haziran 2020 allah malaukacin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi namu domin ci gaba da karatunmu na usulun sikh تقول للتاتم روضة الناظر وجنة المناظر بمغشي با مناتكم باب النسخ كما يو زامو بابي نكر شيء أو أنن أبنا فصل نكر شيء أو أنن بابي إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله فصل فيما يعرف به النص wannan fasli ne da ke magana game da abin da ake sanin naski ta hanyarsa ta ƙaƙa za mu san cewa hukuncin wannan aya ko hukuncin wannan hadisin an yi naskinsa wannan fasli shi zai koya mana yadda za mu sani babban malami shaikul islam ibn ya yace ilam anna zalika la yu'rafu bi dalil al-aql wala bi qiyas ka sani ya kai mai karanta wannan littafi ko mai sauraron karatun wannan littafi ka sani wannan al'amari na maganar naski a wannan babi la yurafu bi dalilil akli ba a sanin naski ya tabbata ko bai tabbata ba ta abin da ake kira dalilul akli wata hanyar hankali kawai wala bi kiyasin haka ba a sanin sa ta hanyar kiyasi bal bi mujarradin naqli a'a yadda lamarin yake ana sanin an yi naskin wannan hukunci ko ba a yi naskinsa ba ta hanyar naski kawai ta hanyar cirowa ciro magana ko a ciro magana daga alkur'ani ko a ciro ta daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a ciro ta daga labarin da aka bayar na ijima'in al'ummar musulmi ko maluman al'ummar musulmi ta nan ake sanin an yi naskin wannan aya ko ba a yi naskin wannan aya ba an yi naskin wannan hadisi ko ba a yi naskin wannan hadisi ba ba a sanin wannan ta hanyar dalilul akli ko ta hanyar dalilul qiyas wadin kuma shi ma naqlin wato ta hanyar naskin alqur'ani ko sunna ko tabbatar ijma'i shi ma yana zuwa ne min ɗin ta hanyoyi daban-daban ahadihima na farkon su an ya kuna labbi ya zamanta yin naskin yana cikin lafazin da aka kiro yanzu ana karanta wannan naskin za mu fahimci wannan naskin yana ba mu labarin an yi naskin wani hukunci da can yanzu kuma an tabbatar da sabon hukunci shine mana an yakuna fil lafzi ka qawlihi kamar fadar Allah madaukakin sarki da ya eh, kamar faɗar Annabi sallallahu alaihi wa sallam da ce. cikin wani hadisi sananne hmm? hadisin da imam muslim da wani su suka ruwaito annabi ya ce كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا آه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها كنت نهيتكم نا كفنتي واتدا نا كفنتي نهيتكم نا هناكو عن زيارة القبور ين واتكي زيارة ومكبرتها ko kai wa ƙaburbura ziyara ƙubur jam'u ƙabri to amma yanzu an sauke wannan hukunci na hannun fazuruha yanzu kuna da dama ku ziyarci ƙaburuka kun je ku yi waɗanda suke kwanci cikinsu addu'a kuma daga cikin fa'idojin haka za su tunatar da ku mutuwa ko na iya mutuwa ko wani lokaci kenan a cikin wannan lafazin nassin nan muka fahimci a cikin wannan lafazin na nan muka fahimci me akwai hukuncin da aka yi naskinsa da kuma sabon hukunci da aka tabbatar shi ne mana an ya kuna fil lafzi an ya kuna ma'arifatu zalika fi nassin lafzi ai fil lafzi da kuma wani hadisin da ɗabrani ya ruwaito cikin al-awsat al-mu'jam al-awsat كنت رقصت لكم في جلود الميتة كنت رقصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا أي معنى فلا تنتفئوا من الميتة بإهاب ولا أسد النبي كنت ناكسا شيدا كينا رخصت لكم في جلود الميتة na muku ruksa na muku sauƙi na halatta muku yin amfani ko fa'idantuwa da wato fatun mushe matacciyar dabba to amma yanzu na hana shari'a ta hana kenan a yi niskin wancan hukunci saboda haka falatan tafi'u kada ku fa'idantu kada ku amfana min almaitati wani abu daga matacciyar dabba bi ihabin kada ku amfana da fatar ta wala asabin ko da wata jijiya ta ta amma fatan an je mai ta tana zamantowa halal a wannan lokaci ta zamanto aljildul madbubu amma bi gairi dabrin ba tare da abin nan jima ba ba zai halatta ba waɗannan nasoshi biyu ne suke gaya mana da lafazinsu suna ba mu labarin an yi naskin wani hukunci an tabbatar da sabon hukunci akasinsa wannan hanyar farko kenan a tsani hanya ta biyu ita ce an yakkurar rawi tarihi sana'ihi mai ruwaito hadisi ya ambaci duk ɗin da ya ruwaito hadisin don ya ce ya ruwaito hadisin nan a shekarar hijira ta biyu hmm? misali cewa a yi salla a fuskanci menene eh, baitul magdis sannan a shekara ta uku kuma ya sake ruwaito hadisi cewa annabi ya ce a fuskanci kaba kaga yanzu za mu sani kina automatically tarihin ƙarshe ya soke menene hukuncin tarihin farko kuma iya ambaci date kenan shine an yaskura rawi tarihi sama'ihi mai ruwaya ya ambaci tarihin da ya ji hadisin ko hukuncin hadisin da ya ruwato faikulu ya ce misali sami'tu amal fathi na ji wannan hadisi daga baki annabi sallallahu alaihi wasallam a shekarar fathu makka kaga an san tarihi hmm? sannan wa yakunu al-mansukh ma'luman taqaddumuhu sannan shi kuma abin da aka soke ya zamanto an san hukuncin tun kafin fathu makka ya zo wato gabatuwar hukuncin tun kafin fathu makka ya zo idan za hukuncin a yi abu kaza ne bayan hijira da shekara biyu ana nan sai yanzu kuma aka ruwaito hadisi sahabin ya ce ya ji wannan magana daga bakin annabi a shekarar fathu kaga shekarar fathu makka shekara ta nawa hijira aka yi fathu makka na na gona kuma shekara ta takwas sannan ya ce ya ji an yi abu annabi ya ce kaza a shekara ta fatu makka kenan shekara ta takwas idan wannan hukunci da ya ji a fatu makka ya saba hukuncin da aka yi tun hijira da shekara biyu mun san kenan automatically menene hukuncin nan na biyu ya sauke hukuncin mu hukuncin farko shine ma'ana wa kana al-mansuku ma'aluman taqaddumuhu ma'luman taqaddumuhu الثالث hanya ta uku da ake sanin naski ta hanyar naklu an an abin nan tujmi al'umma ala anna hadha al-hukma mansukhun wa anna nasikahu mutaakhirun ana kalto ijma'i a ce maluma sun yi ijma'i kan cewa hukunci kaza fa sauƙaƙe ne sannan hukuncin da ya soke shi ya zo ne daga bayansa don dama mai sokewa shi zai zo daga ƙarshe daga baya idan ijma'i ya tabbata akan wannan nan ma za mu fahimci cewa lallai naski ya tabbata a wannan matsala shi ne rana an tijmi al'umma أي من أجمع الإجمع إجمعا على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر الرابع هل يعتقد إذاك أن ينقل الراوي الناسك والمنسوخ ما يروى يرويته ko ya ciro annasika hmm? ai annassan nasika mai naskin wal mansuka da kuma naski sokakken mansuki hmm? naski sokakke فيقول مثال يتي رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة فمكثنا ثلاثا ثم نهانا عنها wazi domin hadisi ya tabbata ta hanyar aliyu na abi talib radiyallahu anhu wanda imam al-bukhari ya rawaito da imam muslim da sauran maluman hadisi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر annabi ya hana a yi mut'a da mata a ranar yakin khaibara a wannan rana ne kuma ya haramta cin naman jaki kafin ranar khaibara halal ne a yi mut'a an fahimta? kamar da 'yan shi'a suke mut'a yanzu da akwai wani lokacin da menene aka halatta yin mut'a ɗin na wani ɗan lokaci daga nan kuma aka soke shi to ga anan shi yanzu mai ruwayar ne kar ku manta a hadisin farko da muka karanta annabi ne da kansa zai ce na kasance na halatta muku abu kaza da yanzu kuma na soke amma yanzu na ana maganan mai ruwaya ne zai ce annabi hmm? da ya ga mana kaza daga baya kuma sai ya soke ya ga mana kaza yanzu ka ga labarin shi yana ba da labarin abinda annabi ya yi ne wadi to shi ne na nan mai ruwa ya ce rafta lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya mana ruksa ya mana sauki ya mana rungume fil mut'ati game da mut'a yin mut'a fa makasna talatan muka zauna har kwana uku muna yin mut'a kwana uku kawai fana hana an ha daga nan kuma sai haramta mana hana mana mutu har kuma ranar kiyama ba zai ga mai ruwayan shi shi menene shi na kalto nasikin da mansukin gaba daya alhamis hanya ta biyar ita ce أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الإسلام هل يعتبر إذا أسامو صحبي بيو da suka ruwaito hadisai biyu mabambanta cikin hukunci Hmm? wannan na farko shi dama ya rayu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam tun farkon hijira bai daɗe ba ya ya abokanci annabi sallallahu alaihi wasallam hijiran da shekara ta farko ko shekara ta biyu ko shekara ta uku ya rasu amma ya ruwaito hadisi mai ba da hukuncin wata matsala ta hanyar hani sai kuma wani sahabi ya ruwaito wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da wannan matsala amma ta hanyar halattawa sai dai shi wannan sahabi na biyu shi ya rayu da annabi ne a ƙarshe ƙarshen rayuwar shi annabin sallallahu alaihi wasallam Kuma sa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya dawo madina shekaru goma kawai ya a madina ya rasu duka ya rayu shekara 23 cikin zamanin annabci yana ɗan shekara arba'in allah ya ba shi manzanci da annabci ya yi shekara goma sha uku yana manzo annabi a makka ya dawo shekara goma ya dawo madina ya shekara goma yana manzo annabi ya mutu ya koma ga allah maɗaukakin sarki wadu to an samu sahabi a farkon hijirarsa da ya ruwaito hukuncin wata matsala na cewa kada a yi misali amma kuma sahabin ya mutu annabi ya ci gaba da rayuwa har shekara wajen hijira ta shekara goma ta goma hmm? sai aka samu wani sahabi shi kuma ya ruwaito hadisin da yake cewa a yi wannan aikin to shi kuma wannan sahabi bai ma rayu tare da annabi sallallahu alaihi sai a ƙarshe ƙarshen rayuwar annabi tabbas kenan za a fahimci ruwayar da sahabin nan ya yi na cewa a yi wanda sun zaɓa kada a yi na wancan ita ce yanzu ta soke wancan domin ita ce bayani na ƙarshe wadu shi ne ma'anar wannan an yakuna rawi an yakuna rawi adil ne wato mai ruwayar ɗaya daga cikin habisin biyu ya kasance aslama shi ya musulunta ne fi akhir hayatin nabi a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wal akharu shi kuma sahabi ɗayan mai ruwaito ɗaya hadisin wanda ya saba wa shi wannan ya zamanto lam yashabin nabiya sallallahu alaihi wasallam wato bai abokanci annabi ba sallallahu alaihi wasallam bai zauna da shi ba sallallahu alaihi wasallam illa fi awwalil islam sai a farkon musulunci ga misali فروايه تلق ابن عبد آه، آه، آه، فروايه تلق ابن علي الحنفي كما روارنا ده صحابي تلق بن علي الحنفي يرويته وابي هريره ده كما روايه من ابو هريره يرويته dukan su biyu sun ruwaito ne game da abin da ya shafi matsalar alwala a filodo'i min mastil farji wato game da alwala sake alwala saboda mutum ya taba al'aurarsa zai kare alwala taba al'aura na kare alwala ko ba kare alwala hmm? abin da ya faru shine imam abu dawud ya rawaita hadisi cikin sunan ɗinsa da imam tirmizi da imam nasa'i da imam ibn maja da imam ahmad da dahawi duka sun rawaito hadisi an dalq ibn ali daga dalq bin ali al-hanafi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa annabi mai tsira da amincin Allah su'ila anil wudu an tambaye shi hukuncin alwala min masjid zakari saboda dalilin mutum ya shafi zakarinsa faƙada sai annabi ya ce hal huwa illa baba'atun minka zakarin ya kasance wani abu ne face wata gaba ce daga cikin gaɓoɓinka auƙala baba'atun minhu shi wannan da ya taɓa zakarin zakarin nasa ya kasance ne face in ba wani gaba ne daga cikin gabansa ba menene abin damuwa a ciki ko abin kare alwala a ciki wazi wannan hadisi dalq shi ruwaito shi ya ruwaito shi hadisi ne sahi amma kada ku manta dalq ya mutu tun farko farkon hijira saboda haka ya san wannan hadisi ne tun hijira da shekara ko ɗaya da wani abu wazi magana ya mutu saboda haka hadal khabar yufidu adama wujudu lidu min masjid zakar zakar kaga wannan hadisi yana menene na fa'idantar da rashin saki alwala ko ko rashin wajibcin saki alwala saboda dalilin taba mutum ya taba zakarinsa sannan Imamul al-baihaqi ya fidda hadisi cikin sunan al-kubra da imam shafi'i cikin littafin bada'ul minan imam ahmad cikin musnad ɗinsa imam hakim cikin mustarrak ɗinsa an abi huraira daga abu huraira Allah ƙara masa yarda annahu قال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياتي man afda yadihi ila zakarihi duk wanda ya taba wato koyarar da yatsarsa a hannunsa zuwa ga zakarinsa mana duk wanda ya taba zakarinsa da hannunsa laisa dunahu abin nan satrun ya zamanto babu wata kariya tsakanin hannun nasa da zakarinsa faƙar wajaba alaihi wudu haƙiƙa alwala ya wajaba a kansa kun ga kenan fa kabar khabar wannan hadisi afada wujub alwudu'i min masjid zakar ya fa'idan tar da duniya wajibcin saki alwala saboda taba zakari sannan wa ulima bi hada kuma an sani da sanin waɗannan tarihohi ko an hadisa abi huraira cewa hadisin abu huraira mutaakhirun an hadisi talqin mutaakhir ne wato abu ne da ya zo baya bayan wucewar hadisin dalq domin abu huraira yana ba huraira ta aslama fi akhir hayati nabi sallallahu alaihi wasallam annabi abu huraira wa musulunta ne hijira na da shekara abin nan shekara bakwai rayuwarsa da annabi bai wuce shekara uku ba hmm? saboda haka dalq ya rasu da jimawa kafin abu huraira ma ya musulunta har ma ya ruwaito wannan hadisi da ruwaito kenan da wannan hadisu abu huraira radiyallahu anhu zai zamanto nasikan menene li hukumi hadisi al ibn ali al-hanafi kuma saboda dogara ko kuma saboda wannan hadisai biyu ne aka samu bambanci wurin maluma akwai wanda suka tafi akan cewa don kayan alwala sannan ka taba zakarinka da da da da tafin hannunka alwalanka bata kare ba saboda dogara da ne da hadisin dalqum ali al wasu kuma sun tafi akan cewa in kai alwala ka taba zakarinka da tafin hannunka aurelanka ya kare wadu waɗanda ana nufin da zama mubashir kai tsaye ba tare da wani abu ya shiga tsakanin karhamin ba ta waɗannan hanyoyi waɗannan hanyoyi da su ake sanin nafki hanyoyi ne guda biyar hanya ta farko a san nafkin cikin lafazin ne cikin lafazin naskin kuntuka misali shine kuntuna hayatukum an ziyaratil qubur fazuruha na biyu shine shi mai ruwayan ya ambaci tarihin da ya ruwaito hadisin a ga tarihin sun bambanta wannan jiya ruwaito wannan kuma bayan kwana biyu ruwaito misali hanya ta uku a samu ijma'i ijma'i ya bamu labarin cewa hadisi kaza ya shafi hadisi kaza ko hukunci kaza ya shafe hukunci kaza hanya ta hudu shi rayun kansa ya nakalto mana nassi nasiki da nassi mansuki hanya ta biyar ita ce wanda muka bayanin ta yanzu ya zama to masu rayoyin a san ɗaya shi ya rayu ne farko-farkon menene hijira misali ko farko-farkon musulunci ɗaya kuma a ƙarshe ya shiga musulunci wazi? to da wannan babi mun gama da wannan fasli mun gama da me? mun gama da babin naski da muka yi kwana da kwanaki ko ta da watanni muna nan muna muna fama wazi? muna fata Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu mako mai zuwa inda rai da lafiya da yardar Allah za mu shiga babi da ke biye ko kuma fasle na biyu cikin abin da zai magana kan dalili don da muna magana ne a dilla ko wani magana kan alkur'ani yanzu za mu yi magana kan dalili na biyu hadisan masu Allah sallallahu alaihi wasallam a karatunmu na gaba to alhamdulillah rabbil alamin dama yau muna karanta daifa ne ko ko ba yau bane gobe ne? abin nan darasi na uku ne da muke karanta daifa tare da nahu ne to to madalla neman ƙarin bayani na'am abu ubaidillah abu ubaidillah mai nuna tambayar ka na'am da aka ce ne eh eh babu lokaci da aka yi shi dama ana cikin wannan hanin ne ana cikin hanin cikin zamanin hukuncin hana ziyartar ƙaburka sai kuma yanzu annabi wannan bayani ya ce to ai da na hana ku kuma ana cikin wannan hani to yanzu an soke wancan hani yanzu ku ziyarci kabari fa inna al akhirah domin kaburbura za su tunatar da ku lahira <coughs> نعم محمد يا ايتو ايه شي سوى سوانن سبوده اني يد حديث يزو ابنن لعن الله الزوارات لعن الله زوارات القبور حديث يازو شيوا الله ملعوك النبي ياتي الله ملعوك سركيا إيني وزوارات زوارات إن سيقا شيئة مبالغة زوار ميوان زيارة زوارات الزوارة ما تميوان زيارة الزوارات ما تاما سيوان زيارة سوى ذاك وثم علينا شون an hana mata ziyarar ne ba wai an haramta musu yawaita ziyarar ba an haramta musu ziyarar ne kwatakwata wasu maluma suka ce a'a ai daga sigar magana za ku dubo ba an haramta wa mata ziyarar kabari ba ne gaba daya a'a an haramta musu yawaita ziyarar don haka sigar mu tsaya da zahirin sigar ya zo zawarat masu yawa ziyarta amma ba ta ɗauki abin wani aikinta ba eh, tana yawan maimaita shi ba wani damuwa ta fahimci abin? yawon. eh na uku da fi an tujmin al'ummatu al'ummatu ce ijma'i wata na ƙarshe ijma'i a ce ijma'in maluma ya kullu akan cewa hukunci kaza an soke shi da hukunci kaza shi ke hantu da ijma'i ne yanzu ba mu wannan labari sai mu yadda akwai littafin da ake sanin ijma'i wazi akwai al-ijma littafin al-ijma limn al-munzir akwai maratibul ijma limn hazam wa'annan su ne littafin nakalto ijma'i shahararru sannan akwai malumar dama masu nakalto ijma'i a cikin littafansu irin su ibn abdulbar yana ya nakalto ijma'i cikin littafansa za ka gani a cikin littafinsa a tamhid ko al-istiskar yana ya nakalto ijma'i da sauran maluma da yawa zan su ibn qudama cikin almugni da sauransu amma ibn munzir shi ya wallafa littafi na musamman sunansa menene al-ijma' wadi ya yi ta nakalto a matsala yi an a akanta matsala yi an a akanta matsala yi an a akanta ibn hazm shi ma ya yi littafi na musamman madaidaici ɗan ƙarami haka ko mu ce madaidaici mai suna maratibul ijma ya yi shi saboda tattara ijma'ai ko matsalolin da al'ummar musulmi suka ijma'i a kansu to duk lokacin da muka samu muka samu an hikaito ijma'i ko an nakalto mana ijma'i cewa ijma'i yana cewa musulmi sun yi ijma'i akan cewa hukunci kaza mansuki ne sa kuma shine hukunci kaza shikenan ka fahimci abin da ake nufi yawwa na'am na'am e ايه اذا متكنا ثلاثا annabi ya halatta mana mai mut'a a saibara har muka yi kwana uku muna mut'a mut'a shine aure na lokaci irin da yan shi'a suke yanzu su sun mai da shi abu ne na har abada amma abin da ke faruwa shine an samu wani lokaci ne saboda larura da aka halatta wa sahabbai su yi auren mut'a na da wuce kwana uku ba daga nan kuma aka haramta wadi yawwa shine ma'ana fama katina salatan muka zauna har kwana uku muna mut'a na kwana uku daga nan kuma sai aka hana ni yawo kilafin tsakanin waɗannan ne? aha Ali ah, suna eh, kamar ya kamar waɗanne ne kenan eh ibn abbas eh bayani akan me me yake cewa eh ana magana cewa ibn abbas an samu lokacin da yake ganin mut'a halattacciya ce har abada daga ba kuma ya sake dawowa amma abin da ibn taymiya yake cewa mutane ba su sufance shi ba mut'a din na kashe biyu ne akwai abin da ya kira mut'atul hajj abin da aka san ibn abbas da shi shine halatta mut'a wajabta mut'atul hajj wato in za ka yi aikin hajji kai tamattu'i domin hajji aikon ana yin sa ta hanyoyi uku ana yin sa ta hanyar abin da ake kiransa ifrat in ka zo ka kaɗe ta aikin hajji kawai ka yi niyyar ko ka ɗaga murya da cewa aikin hajji kawai za ka wani kiransa ifradi akwai kuma aikin hajji da ake yi a gwama tsakanin mai tamattu'i da ifradi abin da ake kiransa Irani ko Irani? akwai kuma aikin hajji da ake kiransa tamattu'i in ka zo bayan kayi abin nan tsawafin umra hmm? ko kuma bayan kayi umra to dole ne ka karya wannan iramin naka ka koma kamar yadda kake ka yi haƙuri kuma sai lokacin da za ka yi aikin hajji kamar ko ranar tarwiyya haka sai ka sake niyan hajji wannan shine tamattu'i to akwai masabobin maluma da suke ganin cewa tamattu'in nan dole ne ba yadda za ka yi hajji ifadi ko kai hajji irani sai dai tamattu'i to saboda haka wasu sun kasa fahimtar ibn abbas lokacin da yake magana kan mut'atul hajji suka ɗauke shi a irin nufin ana nufin mut'atul nisa yake ne wazi yawo na'am wai misiyar nikahul misiyar ai ba mu da wani abu da kiran sa nikahul misyar a eh, cikin musulunci fahimta illa dai iyaka an kaje saudiya akwai al'adar mutane haka gama gari da suke aure da suke kira misyar saboda haka in an tambayi maluma su aika bani ga abin da ake abin nan ko su ba su fuskar abin ma'ana abin da suke nufi da misyar din wannan dai gama gari ne fa ba wai magana bane na ko ta ƙa'ida ko ta masaba ko ni abu auren aure da za a yi shi kamar a ɓoye a boye shi ba auren sirri ba ne domin za a je da ɗaurin aure za a cika sharuɗan ɗaurin aure za a je da ga mai karɓa ga mai bayarwa ga mai shaidu ko biyu ko uku ko hudu ko ni abu kaga ba za a ce masa nikahu sirri ba amma dai za a yi shi ne ya to an yi shi a ɓoye misali ba za a wa ɗaya matar ba cewa yanzu an mata kishiya misali ko kuma za a yi auren da sharaɗi to ke yanzu ni ke baki da kwana baki da haƙƙin kwana sai ran da na zo gari ko kuma sai da rana kawai in na zo na ziyarce ki kuma ba na son sauran iyalai na su sani irin dai wannan aure haka wanda awam suka suke suke yin sa ka fahimta to saboda haka yanzu wajen wasu sun mutsan shi'a za ga cewa ai azu suna ma suna misiyar a wani wannan kiransa shirme su mut'a wurin su a ginshiki ne kowane littafin suna nan da mutsa suna ganin sa da hujjoji da sauransu a misiyar in ba saudiya yake ko kasashen su kasashen laraba ko sai saudi ai ba san mai ne misiyar ba ko ba magana ba ce ta malamai balin suna hakur sun mata za ka same ta a cikin littafin fikku ko littafin hadisi a kowane abin da ke kira kai ka taba wani abin da kira a wurin misiyar a cikin ko risala ko ko ko askari ko ko ko abin nan ko muktasar ba za ka same shi ba ka duba fil da majmal da fiku sun almugni da wani da sauransu da suke fiku ne mukaran ba za ka tarar da wannan ba saboda haka wasu ne kawai haka gama garin jama'a wasu saboda wasu bukatunsu suke irin wannan aure kuma su wasu suka sanya masa irin wannan suna saboda haka malama kan duba su duba ina ne ya saba shari'a ina ne kuma shari'a ba ta haramta ba ko da dai ba ta ku a ciki sannan su ba su fatawa a kansu za ku kwanakin baya na rubutu cikin abin nan cikin gol nawa yawwa na ce ba wani abu a <laughs> musulunci da ya kira sai auren misiyar a cikin musulunci amma duk wani wanda yake da wani abu da yake kiransa misiyar ya gaya mana mu kuma sai mu duba mu bashi fatawa me yasa ne wannan magana saboda shi a suna nema su mai da shi cewa alu suna suna da auren misiyar <laughs> wanda kuma babu alu suna da da ya zo ya kafa wani babi ko ya ba da fatawa ko ya ce gashi nan abin nan babu wani a cikin littafin ahlus sunna awam ne suke harkokinsu wannan kuma ga ba ba za ka ɗora wasu ba na'am ta na gan an gama ba ta wata tambayar to ma da Allah ya taimake mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك